wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ci gaba da darasinmu na tafsirin Alƙura'ani mai girma a cikin Suratul Ƙasas, A jiya, mun kwana ƙarshen aya ta hamsin. Sa’in Allah maɗaukacin sarki قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أحد منهما أتبعه إن كنتم صادقين الله يتيد من ذن الله صلى الله عليه وسلم كتي وكافرين وأن سكتي بازاسي إيماني دا القرآن با Allah ya to ku ku zo da wani littafi mafi zama shiriya ga bayi akan alkur'ani da attaura ni zan bi littafin in kun zo da shi inda abin da kuke kai gaskiya ne mun fahimta ko ma'ana idan har akwai wani abu da kuke ganin ya tsara alkur'ani a wajen ku har kuna ganin ya tsara attaura wajen ku ku yahudawa Allah ya ce to ku zo da wani littafi wadda shiriyar da yake dauke da shi ya fi shiriyar da alkur'ani da attaura suke dauke da shi Allah ya ce ni na yi umarni wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi wannan littafin in dai abin da kuke kai gaskiya ne Allah ya ce fa illam jibi lak idan amsa maka ba ma'ana ba su zo da wani littafi daga wajen Allah wanda yake ɗauke da shirya ba fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum Allah ya ce to ka sani suna bin soye zuciyarsu ne ma'ana abinda zuciyarsu ta raya musu shi suke bi wa man adallu mimman ittaba ahwa'ahu bighairi hudan min Allah Allah ya ce kuma babu wanda ya fi bata babu wanda ya fi ratsewa daga kan hanya kamar wadda yake bin abin da zuciyarsa ta raya mishi ba tare da shirya ga Allah ba iya abin da mutum zai bi ya samu tsira a nan rayuwar duniya ya samu tsira a ranar gobe kiyama shine ya bi abin da Allah ya yi wahayi zuwa gare shi inna Allah la ya al-qawma zalimin lalle Allah bai datar da mutanen da suke azzalumai suka yi fada da addinin Allah suka yi fada da wahayin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau za mu tashi a farkon aya ta hamsin da ɗaya Allah ya mana jagoranci ya samu dace to sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الله يسي ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون أي ولقد وصلنا لهم القول بينا لهم القول الله يسي حقيقة mun yi bayani wa mutane dalla-dalla game da sha'anin addini mun ma mutane bayani filla-filla kan abin da ya shafi shari'ar Allah Allah ke Allah kun ya tadakkarun mun yi musu wannan bayani ne Allah ke domin su shiryu babu abin da Allah bai fayyace wa bayi na shiriya a cikin alkur'ani ba babu abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallam bai fayyace wa bayi na shiriya. a cikin sunnoninsa ba jama'a mun fahimta Allah ya ce wa laqad fassalna lakum alqawla wassalna lakum alqawla la'allakum yatadhakkarun Allah ya ce mun fayyace bayani daki daki wa bayi Allah ce domin su wa'azu duk abinda zai zama wa'azi wa mutum Allah sai da ya mishi wa'azi da shi a cikin alqur'ani duk abinda. zai zama wa'azi ga mutum abinda zai zama nusarwa ga mutum abinda zai zama shari'a ga mutum wallahi sai ga Allah yayi ma bayi bayanin sa a cikin alqur'ani wa laqad sarrafna fi hadha alqur'ani lin nasi Allah ya ce ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل الله يتي sai mun yi bayani filla filla a cikin wannan alkur'ani ga mutane baki ɗaya in ji Allah Allah ce duk abin da zai zama musu shirya Allah ce sai da muka musu kwatancen wannan abun cikin alkur'ani ƴan ƙwamun fahimta wala sarrafna fi hadal qur'ani linnasi Allah ya ce mun fayyace bayani daki daki ga mutane a cikin wannan alkur'ani duk abin da rayuwar mutum abin da rayuwar mutum take bukata ta samu shiriya daga gare shi to Allah subhanahu wa ta'ala ya kayar da bayi akan wannan abin a cikin littafin alkur'ani alkur'ani ya zo da bayani akan shiriya da Allah ya aiko da kuma misali da Allah ya buga akan wanda ya rike Allah da wadda ya rike wani Allah jama'a mun fahimta alqur'ani yayi bayani kan rayuwa ɗungurungun, idan kai mugu ne sai da Allah ya buga misali a cikin alqur'ani a game da sha'adin mugaye yaya suke rayuwa yaya makomansu suke kasancewa idan kai mai kyauta ne sai da Allah ya buga misali a cikin alqur'ani kan masu kyauta yaya rayuwarsu take yaya makomarsu take karewa idan kai marowaci ne sai da Allah ya buga misali a cikin alkur'ani game da marowata yaya rayuwarsu take yaya rayuwarsu take karewa dukkan misali wala qad sarrafna fi hadha alqur'ani lin Allah yake min kulli masalin daga kowane irin misali Allah yake sai da muka nusar da mutane da ya kamata Allah ya ce shi ya sa alƙur'ani shi ne hasken da mutum zai sa a gaba ya rayu rayuwa ingantacciya mutanen da suke rikan wani abu koma bayan Allah Allah ya ce ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل Allah ya ce, Daraba da kun matsalan min amfusikun Allah ya ce, ga shi Allah ya buga muku wani misali a kan kanku da kanku ku bayi. Allah ya ce, ku auna misalin kanku. Allah ya ce, hallakun mimma malakat aimanukum min shuraka'a fi ma razaqnakum ƙantun fi hisawa. Allah ya ce shin daga cikinku su wane ne suka amince da abin da masu ta mallaka na ku kuyanginsu kan abin da muka azurta su su zama daidai da daidai da kuyangin kan abin da muka basu Allah ya ce a cikinku. ku wane ne ya yarda da haka jama'a muna fahimta wane ne ya yarda da shi da bawansa su daidaita akan dukiyarsa wane ne ya yarda da shi da yaron gidansa su daidaita akan dukiyarsa idan kana da yaron gida wanda yake kula maka da shago ko wanda yake maka wanki ko wanda yake maka guga wai ku daidaita da shi akan dukiyar idan ka dauki motar ka ya shiga ka tafi gombe idan ka dawo shi kuma in yana son tafiya da sai ya dauki motar ya tafi Allah ya ce a cikin kuwa ya yadda da haka idan ka shiga shagonka ka ɗauki dubu hamsin ka yi bukata shi ma yaron in yana bukatan dubu hamsin a shagon ya shiga ya ɗauka Allah ya ce a cikin kuwa ya yadda su daidaita da yaron gidansa ko bawansa akan abin da na fashi Allah ya ce a cikin kuwa ya yadda idan kana da mata biyu yau in kana wancan ɗakin to shi kuma yana tsaye ɗakin Allah ya ce a cikin kuwa ya yadda da haka in ji Allah jama'a akwai ba wadda yadda Allah ya to dan me suke daukan haƙƙina, na abinda hakki ne hurumi ne Allah ya ku ɗauka kuna jingina ma waɗansu na shekenan kenan tun da kai baka so a kishiyance ka ta kowace fiska to kaga bil kamata ka dingina ma Allah wannan abin da ka so ba jama'a mun fahimta to idan ka ji alqur'ani duk abin da mutum zai rayu a kai wallahi sai da Allah ya nusar da bayi a kansa ya kuma buka musu misali sai yadda misalin zai iya zama kizna gare su Allah ya sa mu dace Allah ya ce wala kadi wasanna lahum alqawla la'allahum yatadhakkarun lalle mun sassagar da bayani Allah yace mun bi bayani bayan bayani mun fayyace bayani akan bayani Allah yace zuwa ga bayi la'allahum yatadhakkarun Allah yace ko za su wa asuda inda muka musu bayani Allah ya sa ya amfane mu to sai Allah yace الذين آتيناهم min من قبله هم به يؤمنون وإذا تتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يجزون أجرهم ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم سلام عليكم لا نبتغي الزاهدين الله يسير allazina atainahumul kitaba lalle waɗanda muka ba su littafi Allah yace min qablihi kafin zuwan alqur'ani hum bihi yu'minun Allah yace su kam game da sha'anin alqur'ani Allah yace sun yi imani da Allah domin daga cikin waɗanda aka ba mu littafi akwai waɗanda zuwan alqur'ani bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka zo suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka gaskata alqur'ani Allah ce kuma suka yi addini tsakanin da Allah akwai kuma waɗanda suka turje wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi Allah ya wa minhum man yu'minu bihi daga cikin su Allah ya akwai wanda suka yi imani da alqur'ani wa minhum man la yu'minu bihi Allah ya daga cikin su akwai wanda suka yin imani da alkur'ani to kuma yana magana kan waɗanda suka yi imani da alkur'ani bayan bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce allazina ataina hum alkitaba lalle waɗanda suka ba su littafi min qablihi kafin alkur'ani hum bihi yu'minun Allah ce ga waɗansu ɓangare daga cikin su su kan sun yi imani da Alƙur'ani. wa idza yutla alaihim duk lokacin da aka karanta musu Alƙur'ani kalu su kan ce amanna bihi mun dai imani da alqur'ani innahu alhaqqu min rabbina lalle Alƙur'ani gaskiya ne daga ubangijinmu inna kunna min qablihi muslimin kuma ai mun kasance masu sallama ma Alƙur'ani tun kan ma zuwan alqur'ani domin akwai waɗanda sun lokacin da suka karanta siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littattafansu suka karanta labarin alqur'ani a cikin attaura a cikin linjila dukkan littattafan da Allah ya saukar kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sun yi imani da shi sun gaskata kuma sun zauna a shirye duk ran da manzan Allah ya bayyana duk ran da alkur'ani ya sauka za su yi imani su bi Allah to Allah ya ce wa idza yutla alaihim idan an zo ana karanta musu alkur'ani kalu kan ce amanna bihi mun yi imani da alkur'ani innahu alhaqqu min rabbina lalle alkur'ani gaskiya ne daga ubangijinmu inna kunna min qablihi muslimin ai mu tun kamma alkur'anin ya sauko mun riga mun yi imani da alkur'ani Allahu akbar daga cikin irin waɗannan bayan Allah waɗanda suka yi addini suka riƙe littafin da Allah ya saukar musu kuma a bisa bisharar da Allah ya musu a cikin littafin cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallam zai bayyana kuma lokacin da manzon Allah ya bayyana suka zo suka rungumi alkur'ani suka yi biyayya wa manzon Allah Allah ya ce waɗannan mutane sun gaskata Allah sun gaskata alkawarin da Allah ya musu Allah shi ma ya gaskata sha'anin waɗannan mutane eh, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a ayyunahum Allah ya ce wa idza sami'u ma unzila idan sun ji abinda aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka zaka ga fada a zaune yana kuka ana fara karanta alkur'ani Allah ce wa idza sami'u ila ma unzila ila rasul duk lokacin da suka ji abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tara ayyunakum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq Allah ce sai kaga idan su yana zubar da kwalla saboda abin da suka sani na gaskiya da suna cewa amanna Allah mun ya rabbana amanna Allah mun yi imani mun gaskata wannan abin da ka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kutubna ma ashahidin Allah ka rubuta mu daga cikin waɗanda suka da shaida annabi Muhammad manzon Allah ne Allah ya ce idan sun ji alqur'ani sai su kama kuka saboda sun karanta labarin alkur'ani sun kuma ji alkur'ani shi ne alkur'anin da aka ba su labari a cikin littattafansu wannan manzo shi ne manzon da aka ba su labari a cikin littafinsu Allah ya samu dace Allah ya ce ula'ika yi ajrahum marrataini to irin waɗannan wanda suka rike littattafan su da gaskiya kuma suka zo suka rike alqur'ani tsakanin su da Allah Allah yake yi ajrahum marrataini to su za a ba su sakamakon su ninki biyu ne a ranar al-kiyama. za a ba su sakamako na rike littafin su da Allah ya saukar musu kafin alqur'ani da alqur'ani ya zo nan ma suka yi imani Allah ke shi ma da a biya su a ranar al-kiyama, da a biya su wancan na littafin kuma da a biya ja su da alkur'ani wanda ika yi utauna ajarahum ne Allah ce irin waɗannan suna biyan su sakamakon su ninke biyu da ma sabaru saboda hakuri da suke da jajircewa na rike alkur'ani ka san gaskiya in ta zo daga wajen waninka sai ka yi daga suka iya karɓanta haka ne ko idan gaskiya ta zo daga wajen waninka sai ka daure sai in Allah ya ji ka. tukunna ka iya karɓar gaskiya domin mutane ta asubanci ya riga ya kama zuciyarsu jama'a mun fahimta idan malami ba malaminsa ba ne to bai karɓar gaskiya sai daga bakin malaminsa abinda wani malami ya faɗa ba gaskiya bane ne sai abinda malaminsa ya faɗa shine kawai gaskiya to gaskiya kuma ya ce ta Allah jama'a mun fahimta ba na malamin ba ne ba na malami ba ne ita gaskiya gaskiya ce kake karɓanta da gaskiya ce ba ana karɓanta don tawa ne ba ne zama mun fahimta domin duk inda ka ganta shari'a ne a tattare da ita Allah ya samu ce. Allah ya ce ulaika yu'tauna yu'tauna ajrahum marratayn waɗannan mutane ana ba su sakamakon su ninki biyu inji Allah bima saboda hakurin da suka yi na karban gaskiya wa yadra'una bil hasanati a? Allah ya ce kuma suna tunkuɗe mummuna da kyakkyawa ma'ana duk lokacin da aka yi musu wani abu da ba su ji daɗinsa ba da yake ɗauke da cutarwa a ciki Allah ce idan sun zo martani suna martani ne da kyakkyawa wannan shine karantarwar musulunci asan a musulunci alkhairi ana saka shi ne da alkhairi to a musulunci sharri ma da alkhairi ake saka shi inda kawai Allah bai yarda ga mu'mini ya karɓa ba shine kaskanci abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yarda mu'mini ya karba ba shine kaskanci duk abin da zai kaskantar da kai a musulunci laifi ne ka karbi wannan kaskancin jama'a mun fahimta amma da hakuri da kauda kai da nuna karamci wannan duskiba ce ta bayin Allah mutanen kirki da wannan malamai suka ce idan mutum ya cuce ka ko ya zalunce ka sai ya zo ya roƙe ka ce don Allah ka yi haƙuri ka yafe mu suka ce ka yi haƙuri ka yafe mu idan mutum ya cuce ka ko ya maka ba daidai ba sai kaga baya iya zama a inda kake zama yana jin nauyin ka kenan to kai hakuri ka yafi shi idan mutum ya cutar da kai kuma ka yana raba hanya da kai duk inda ka biyo shi kuma sai ya sha kwana to babi ne na karanci ka yafe mishi abin ba a so ka kawai kai a kai shine in mutum ya cuce ka kuma yazo zai buɗe maka ido to nan kuma babu afuwa jama'a mun fahimta in mutum ya cuce ka kuma zai bude maka ido to nan kuma kaskanci ne ka bashi walakanta kanka ne ka bashi domin mu'mini bai daukan kaskanci Allah ya ce wa yaqra'una bil hasanati sayyi'a sannan suna tunkuɗewa, da kyakkyawa idan an musu mummuna wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah yake kuma abin da muka azurta su da shi Allah yake suna infaki ma'ana suna taimakawa suna taimakawa addinin Allah suna taimakawa bayin Allah walladina idza sami'u lagwa Allah yake kuma waɗannan bayi su ne waɗanda idan sun ji yashashiyar magana maganar banza maganar da bata dace ba irin maganar yan tasha ita ce ake ce maka wadda ba ta da tsari ba ma'auni babu sanin ya kamata kira ne kawai wani in zai kira wani da zai kira shi to wannan akwai rashin sanin ya kamata a ciki jama'a mu fahimta su gayu ne suna aikin kwalbati lokacin da ake wannan aikin kwalbatin ina zaune a gefen kwalbatin sai wani ya zo yana kiran ɗayan shi ɗayan sunansa wadda ake kiransa zama da hankali sai mata eh, wai zama da hankali sai mata kaga wannan ya yadda shi dan shaye-shaye ne na ƙarshe eh, wasan namiji ba zama da hankali namiji kan shi ne mai hankali sai dai dan iska kawai eh. Allah ya samu dace Allah ya samu dace wallazina idza sami'u lagawa Allah yake kuma waɗannan bayin Allah gartattu idan sun ji wata yashashiyar magana arabu an sai su kauce kai barin wannan yashashiyar magana mutumin kirki bai taba zama mutumin kirki ba har sai ya zama yana kauda kai daga dukkan abin da bai da amfani a duniyarsa ko a lafiyarsa jama'a mun fahimta duk abin da ya shafi shashanci abin da ya shafi shagala abin da ya shafi rashin kima da rashin mutunci don mu'mini yana daga cikin sifarsa ce ma irin waɗannan abubuwa a suratul mu'minina daga cikin sifar mu'minai Allah ya ce wallazina hum anil lagwi mu'riduna waɗanda su ne game da lagawu duk inda suka ji wani shiriri ta da shashanci Allah ya ce kaucewa suke yi bijirewa suke yi Allah ya ce ba zama daga wajen wallafina la ya na zura wa iza maru bin lagwi maru kirama wallafina la ya shaɗu na zura Allah yake bayin Allah na ƙwarai ba sa shaikan zur wa iza maru bin lagwi maru kirama kuma duk lokacin da za su wuce a inda ake lagu Allah yake suna wucewa ne A cikin mutunci da mutunta kansu ma'ana ba su tsayawa a irin waɗannan wurare balle ya taba musu mutuncinsu ko kuma ya taba musu kimar su da su a wajen mutane jama'a mun fahimta duk wani waje da ka san ba waje ne da ya dace a sai mutumin kirki ya zauna ba ka zauna a wajen domin wuri yakan yi na so da irin abin da ake zama a gun idan mutanen banza ne suke zama a wannan gun kai ma ka je ake zama a wannan wajen to abin da ake tattaunawa a gun zai yi na so ya rafe ka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin mutumin da yake zama da mutumin banza da mutumin da yake zama da mutumin kirki annabi yace mai zama da mutumin kirki kamar mai zama da mai sai da turare ne inji manzon Allah idan ɗinka sai ka saya ka bar bada sai ku yi shi duka a wajen annabi yace ce in aka da kuɗi ta yiwu ya dan dandama maka ka shafe a riganka annabi ya ce ka shi ka dawo gida da kanshi annabi yace ko bai dan san maka ba in dai kana tare da shi zaka dinga jin kanshi ma'ana shi mutumin kirki duk lokacin da ka mu'amalance shi sai wani alkhairi yayi na so zuwa gare ka annabi ya ce abokantaka da mutumin banza kamar abokantaka ne da makeri nan ne wajen zaman ku inda ake yin kera annabi ya ce ko dai a hura zuga zugi wani gawayi ya tashi ya kona maka rigarka annabi ya ce ko da wani abu bai kona maka rigarka ba za ka fito daga zauren kana warin hayaki in ji manzon Allah haka ne ko ba ka ba amma dai babu yadda za a yi kawofanta daga nasun wani abu daga harkar kirar da kira ma'ana duk lokacin da kai alaka da mutumin ba mutumin kirki bane to akwai wani abu na nasu na halayensa ko cutarwa tasa da za ta cutar da kai jama'a mun fahimta Allah ya sa mu dace Allah ya ce wa idza sami'u lagawa idan sun ji kadu mummunar magana ya sassiyar zance arabu arabu ya ce sukan bijire ga barin wannan lagawun wa kalulana a amaluna sukan ce wa masu lagawu aikinmu shi ne irin namu wa lakum a amalukum kuma aikinku irin naku ne da ya dace da ku salamun alaikum ku je ku yi kayan a gefe la na bata gil jahiliyin mu ba bukatan jahilai a cikin hidimar domin ba wadda ke shiga harkar lahau lagu in ba jahili ba zama mun fahimta jahilci ke kawo shi ka zauna ka yi lissafi menene amfaninsa a duniya menene amfaninsa a lahira yana da amfani ka je ka yi dirasa kallon kwallo amfanin amfaninsa don Allah kama ka lissafi menene amfaninsa a duniya menene amfaninsa ranar alkiyama bai da amfani laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah bai da amfani a duniya bai da amfani a lahira banda wanda bai da manufa a rayuwarsa wallahi babu wanda zai jarabtu da wannan shiririta amma duk wanda yake da manufa a rayuwa yake so ya gina manufarsa jama'a ko da manufar manufar duniya ce wallahi ba zai shagaltar da kansa da wannan aikin banzan ba haka ne ko haka ne haka ne Allah ya samu dace Allah ya ce wa kalu sai su ce ma waɗanda su irin waɗannan sharirita lana a amaluna ayyukanmu na gare mu ma'ana aikinmu shi ne irin aikin da muke yi wa lakum a amalukum kuma irin wannan aiki na shashanci aiki ne da ta shafe ku ma'ana ku kuka iya wannan aikin mu ba mu iya ba salamun alaikum ma'ana ku je can ku kayan ku la nabata gil jahilin mu ba mu bukatan jahilai ku suma ba mu bukatan jahilai cikin hidimar mu Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta kai manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam. Allah ya ce ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba walakin Allah ya hadi man yasha Allah shi yake shirya da wanda yake so Allah shirya da mu shiriya tana hannun Allah ne shiriya sha'ani ne na Allah Allah shi ke shirya da wanda yake so bisa rahama da jin kai irin nashi shi ke fitar da wanda yake so bisa adalci irin na Allah jama'a mun fahimta Allah ya ce manzon Allah innaka la tahdi man ahbabta ba za ka iya shirya da wanda kake so ba walakin Allah ya hadi man yasha Allah shi ke shirya da wanda yake so wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah shine mafi sanin wane ne mafi zama akan doron shirya daga cikin bayi wannan sha'ani ne na Allah malaman tafsirin alqur'ani sun daidaita cewa wannan aya Allah ya saukar da ita ne akan babban manzon Allah sallallahu alaihi babu wani mutum da annabi ya kaunace shi kauna irin ta ɗabi'a yake son kamar babban irin zaman su irin yadda ya so shi irin yadda mu'amalar su ta kasance kai ce an taga wa musulmai kafa a cikin garin maka alfarmar abu talib saboda ka annabi ya nace ya yi iya ƙoƙarinsa abu talibin ya musulunta Allah ya ce kai shi anin shirya a hannuna yake lokacin da abu talib ya zo dabbar mutuwa domin a wannan waje wani daga cikin malamin tafsiri ce shi kadai ne ma aka mishi wannan alfarman domin ka'idar Allah lokacin da mutuwa ta sauko to ba a ɗaga kafa a kofar ba a daidai wannan lokacin annabi ce lamma hadara abu talib lil wafat lokacin da mutuwa ta halarto ma abu talib manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shigo ya zo ya samu abu talib ya samu abu talib a gefe Ka sunan da wayannan miyagun mutanen da suka ɗauki ɗawainiyan sajjuwa addinin Allah ga su a gangare shi manzan Allah sallallahu alaihi wa ya shigo ya ce mishi bafa ka ce la ilaha illallah ko wannan kalmar in samu na riƙe idan na isfilin alƙiyama na ce kai ma ka taɓa faɗa har ka kauce abu jalin sai ce mishi yanzu za ka bar addinin abdulmuttalib za ka ba addinin iyaye da kakanni sai ya juya ya kalli manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya juya ya kalli waɗannan miyagun sai ya ce mishi muhammadu na kai haƙuri zan mutu akan addinin babana sai shura ya mutu manzan Allah ya ji zafin rashin musuluntan babbansa Allah sai saukar mishi da cewa innaka la tahdi man ahbabta ba kai ne zaka iya shirya da wanda kake so ba walakin Allah ya hadi man yasha lalle Allah shi yake shirya da wanda yake so laisa alaika hudahum walakin Allah ya hadi man yasha Allah ke shirya ba ta hannunka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shirya sha'ani ne na Allah wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah ba wata rai da za ta yi imani in ba da izinin Allah ba walau sha Allahu da jama'a ala al-huda inda Allah ya so sake da na haɗa bayi akan shari'a walau sha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a Allah ya ce ai inda na so da dukkan mutanen da suke bayan kasa Allah ya ce da kowa na ba shi shari'a kowa da kowa Allah ya ce da ya shiryu walau shi ina da atena kullu nafsin hudaha Allah ya ce idan da mun so da mun shiryar da kowa da kowa dukkan waɗannan nassosi ne da suke tabbatar da cewa shari'a sha'ani ne na Allah saboda ka bayi mu doge mu dage da ci gaba da roƙon Allah ya tabbatar da mu akan shari'a ya tabbatar da mu akan sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to sai Allah ya ce وقالوا إن نتبع القرآن حتى نتفقد من أرضنا أولم نمثل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء مهما إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مفاتنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا الله أكبر الله أكبر نحن الوارثين الله يسوى وقالوا kafiran maka suka ce in na tafi ilhu jama'aka muhammadu kai hakuri idan har muka bi wannan shiriyar da ka zo da shi tare da kai ma'ana mu ma muka zo muka karbi musulunci muka ce mu yi tafiyar imanin nan gaba daya tare da kai nutakaffaf min ardina za a ciccisge mu a cikin kasar mu za a ciccisge mu a cikin ayyukan mu za a ciccisge mu a shagunan mu za a fidda mu daga cikin gidajen mu nutakaffaf min ardina Allah ya ce awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna Allah yace ashe ba mu mallaka musu harami amintacce ba inji Allah yujba ilayhi samaratu kulli shay'in ana jawo musu dukkan ƴaƴan itatuwa daga dukkan dangin tsirrai rizqan min ladunna Allah yace arziki daga wajen mu walakin na asarahum la ya'lamun Allah yace sai mafi yawan mutane Allah ya ce su ne ba san haka ba jama'a mun fahimci ayar kafiran makka suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mishi in nattabi'il huda ma'aka idan mun ce za mu bi wannan shiriyar tare da kai muka ce za mu bi alkur'ani za mu bi sunnonin da ka zo da su nuta kaffaf min arzina to za a cije mu a cikin kasar nan ma'ana za a walakanta mu za a tozarta mu za mu shiga cikin kunci da halin kakani kai ba kun ji uzurin su ba kenan maslaharsu ita ce ta hana su karɓi musulunci jama'a mun fahimta maslaharsu ita ce ta hana su karɓi musulunci Allah sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ka gaya musu awalam numakkin lahum haraman amina Allah yace shin ba mu mallaka musu muka ba su gindin zama a cikin harami Allah ya ce ai mun zauna da su a Makka ba su bi mu ba gari ne da yake harami ne Allah ya alintar da duk wadda yake cikinsa jama'a mun fahimta ba a yakansu manzon Allah yake ba a taɓa samun wani ko wasu da suka iya zuwa suka yaƙi makka suka ci nasara ba annabi ya ce kuma ba za a yaƙi makka nan gaba a ci nasara ba annabi ya ce ni ma da na yi fatu makka waɗansu awowi Allah ya bani ya ce in yi sauri in gama Kaifar farmaki na a cikin wannan lokacin kuma yadda annabi ya samu fatu maka ma ai ba a zubda jinin kowa ba jama'a mun fahimta annabi ya ce kuma ba za ta taba halatta ma wani a bayana ba har abada in ji manzon Allah Allah ya ce to ba ku bi ni ba ba ku bi alqur'ani ba ba ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba Allah ya ce muka ajiye ku a makka muka tsare muku jininku wa yutakafu abun nasu min haulihim gashi duk kasashen da suke kewaye da ku duk garuruwan da suke kewaye da ku ana kai farmaki ana karkashe ku Allah ya ce to ku ba ku tunani me yasa ba a shigowa makka a kawo muku hari jama'a mun fahimta Allah ya ce ba ku bi ni ba ba ku bi manzon ba mun tsare muku ku mun ajiye ku a cikin harami a mintacce yuzba ilaihi samaratu kulli shay'in sannan ana dawo muku abinci nau'in ƴaƴan itatuwa Allah yace daga kowani irin ɗan ice ko ina yake a duniya Allah yace ana dawo shi ana kawo muku maka ku kasar ku ba a muku ruwa ruwanku bai kai ku shuka masara ba ruwanku bai kai ku shuka abin da za ku ci ba amma duk abin da ake nomawa a duniya a garinku kun fi garin da ake nomawa wa datansa Allah ce to ba ku tunani ne jama kuna ku kafa fahimta ko ku ba ku da ruwa wani lokaci ku biyu ake ruwan kuma sai badi? za ka je kai haro a wannan ruwan wani lokaci an yi ruwa da yawa a yi sau uku a jami'an shi kenan an gama ruwan kenan amma duk abin da kake nema na ci a wadata sai ka je can Allah ya ce Allah bai asamahum min ju'in wa hun Allah ke yunwa dai kan yunwa Allah ke na aminta da ku babu yunwa in sai dai kai wata fafutukan wani abu amma dai ban yunwa ba kuma ba a ruwa a wajen Allah yake to ku da na ajiye ku a harami amintacce ba a zub da jininku wajen ku ba a ruwa nake tuttaɗo muku abinci daga waɗansu wurare Allah ya ce ya zo ku wadata da shi rizqan min ladunna rin arziki daga wajen mu don mu wadata ku Allah sannan kuma ku ce yanzu in ku bi Qur'ani kun bi hadisi za a raba ku da abincin jama'a kuna fahimta hatta yanzu akwai mutane da yawa da wannan aƙidan ta zama tunaninsu wai kana karɓar cin hanci Allah ya rufa maka asiri wai za ka bar karɓar cin hanci ne sai ka kuma kamar abubuwan ba za su kai ba ana samun wannan tunanin ko ba samu ana samu kai da kake tuwa-tuwa ma Allah ya baka abinci wai yanzu kuma za ka bar ciwatuwan wai sai ka ce to kuma ya yaya ganyi zama kun fahimta wai kana saba mishi ma ya rike ka balle kuma da ka bi shi wannan shine martanin da Allah ya ce manzon Allah kai musu wallahi tallahi babu hanyar da zaka samu rufin asiri a cikin aminci na rantsi da Allah ka tsarkake abincinka sai ka abincin abincinka ita dukiya rayuwa babban sinadarin da take bukata albarka jama kun fahimta abin da rayuwa da dukiya take bukata albarka wannan calculation ne har yanzu masu neman kuɗi sun gagara bambanci menene bambancin kuɗi mai albarka da maras albarka jama'a mun fahimta suna ganin idan kuɗin ya zo kawai to albarka ya zo inda wannan shi ne kudin albarka da haruna yi albarka jama'a mun fahimta da yi kokari rayuwarka ta yi albarka rayuwa har abada ba za ta yi albarka ba har sai ka tsarkake abincin da za ka ci kasar rayuwa in ka sai albarka ba to sai dai a taimaka maka ko bayan ka da sa sunanka a kwalta in ba a so aminta da kai kun fahimta amma in rayuwarka ta yi albarka garin kuma wallahi sunanka sai garin ya ci alfarman sunanka in an ce kai ɗan garin ne sai garin ya kare kima jama mun gani amma wallahi in baka albarka sai dai a haɗa da su falsa haka ne da su titi da su close close ana ba sunanka kuma alƙayi wallahi yanzu ku saurara akwai wadda za a gina makaranta ko a gina stadium ko a yi kwalta a sa sunansa sai ka samu wai kwaltan ita ce take sa a tuna da shi yanzu idan aka yi makaranta sai aka sa makarantar Malam abubakar mahmud gumi kai kana jin sunan kasan sunan gumin ne ke kara wa makarantar daraja ba makarantar ta kara wa sunan gumi daraja ba haka ne ko baka ba yanzu aka sa makaranta malam ja'far mahmud adam makarantar ta ne take kara wa ja'far daraja ko ja'far ke kara wa makarantar daraja <laughs> to rayuwa ne a kenan kun gane misali ka yi rayuwa rayuwa ta yi albarka dan uwanka ma in aka ce dan uwanka ne sai ya kara daraja shi ma in ya ce shi dan uwanka ne sai ya kara daraja jama'a mun fahimta kar kai da ka zo kai mutuwar Allah sarki Allah ya ce to ni na rike ku a ah, to yanzu ga muna a kafin nan ba Allah ake bi ba ya ba mu fetur yanzu Allah in da shi mukan yi abin da bai ba mu ba fa shi ake bi bayan da fetur kyauta duk rigiman nan da ake ta rikici da yan cire subsidy da waɗanda ba su a cire subsidy duk rigiman nan fa da ake yi shi fa wanda ya bada fetur din kyauta ya bayar ba a bashi komai ko a cikin bajet ana ware na manzan Allah eh ba a ware to shi kyauta ya bayar to sai aka ce kuma to yanzu da a bi shi a kasan za a samu ƙari ko ba za a samu ba za a samu ka yarda da haka ita ce akidar musulunci cewa bin Allah shi ke kawo rufin asiri Allah ya ce ma'alul kitabi walau annahum aqamu at-taurata wal injil wama unzila ilayhim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim Allah ya ce wallahi yahudu da nasara inda sun bi at-taura sau da kafa inda sun bi linjila sau da kafa suka zo suka bi alqur'ani sau da kafa la'akalu min fawqihim Allah ya ce da sun ci arziki ta kamansu wa min tahti arjulihim da sun ci arziki ta kasan kafansu jama'a mun fahimta walau anna ahlul qura amanu wattaqu lafatana alaihim barakatin minas samai wal ardi Allah yace duk waɗannan alƙalmi da muka kare. inda sun bi Allah sun kiyaye tsoron Allah la akalu min fawqihim Allah yace lafatana alaihim barakatin minas sama'i wal ardi Allah ce wallahi da mun bude musu arzikin sama da na kasa mu har yanzu arzikin kasan tukunna muke ci Allah ce to da kun ci hadda na sama jama'a mun fahimta haka ne saboda haka din Allah shi ce samar da kwanciyar hankali da albarkar rayuwa da kuma samun biyan bukata amma mutane sun ɗauka sai an yi rashin gaskiya bukata ta biya ita kuma rashin gaskiya daɗa buɗe ƙofar matsaloli take yi wa mutane ba mu fahimta Allah ya ba mu rayuwa mai albarka kuma ya ba mu dukiya mai albarka Allah ya ce wa kam alakana min qaryatin Allah ya ce alqarya nawa muka halakar kafin waɗannan mutane basirat ma'ishaka wadda suke butulci marayuwar da muka ba su inji Allah mun wajarta su Allah ce mun ɗaukaka su Allah ce sai suka yi butulci fatilka masakinukum lantus kan min ba'dihim illa qalila Allah ce to aiki a san gidajen su tun da muka halakar da su Allah ya ce ba a sake zama a gun ba Allah ya sai waɗanda suke ɗan wucewa ta bakin gidajen wa kunna na anil warisin Allah ya ce don mu ne magada ke in ka mutu Allah ya gaji kayan. na inna na narisul arda wa man alaiha Allah haka ne kowa zai mutu bar ma Allah kayansa kowa zai mutu bar ma Allah kayansa Allah yake to in ku kuna ganin abin da na baku bai muku ba har zai sa ba za ku bi mu ba Allah yake to ku sani abin da kuke da shi na ni'iman zai iya subcewa in ji Allah zai iya subcewa a hannunku wa kan a na mai kariyatin Allah ya ce ku tuna kariya nawa nawa muka halaka in ji Allah bakirat ma'ishata ha wanda suka yi butanci. ma irin rayuwar da muka rasu ba tilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim Allah ya aika kan gidajen su je ku gani mana babu wanda suka sake zama a cikin gidajen bayan mun halakar da su illa kalilan. sai waɗanda kawai san wucewa a cikin gidajen wa kunna nahnu alwarithin Allah ya ce mu ne masu gado saboda haka duk a da muka mu muce gadan kayan mu gidan Allah har yanzu ba mu sa waɗansu sun zauna a cikinsu ba da kayan mu nan sun bar mana sun bar mana na adawa Allah ce gashi nan sun bar mana na samugawa gashi nan sun bar mana mutanen annabi lut Allah ce ga kayan mu sun bar mana wai abin da Allah ke isar maka anan shine idan ka ce za yi butulci ha Allah akan sa saboda ni'imar da ya ni'imtar da kai Allah ya akwai ire iren ka da muka suktar da wannan ni'imar a hannunsu Allah ya ce muka gaje kayan mu ba tare da mun bayar musu wannan abin ba jama'a muna fahimta saboda ka biyayya ma Allah shi ke tabbatar da ni'ima da ta a hannun mutum biyayya wa Allah shi ke tabbatar wa ƙasa da al'umma tabbatacciyar ni'ima wanda za su amfana biyayya ma Allah shi ke tabbatar da kowace ni'ima a rayuwar adam duk lokacin da mutum Allah ya mishi wata ni'ima yace zai yi ma Allah butulci ta hanyar saba ma Allah to akwai wani abu da zai biyo baya wadda ba zai mishi daɗi ba kun mun fahimta Allah ya mu dace to sai mu kwana anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu Allah ya albarkace mu Allah ya mu gama lafiya subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين وعليكم السلام ورحمة الله za ta ɗauki za ta ɗauki shi ina hukunci a al'umma na ɗaukar da ita mutum sai da zai na da mutuwa ta kashe a wani dukan su biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine musu albarka da wadda suka shirya da matar da ita matar da aka shirya da ita annabi yace kai idan wani ne ma aka yi amfani da shi a tsakiya ka san akwai wanda idan aka yi shi hukun ko shi kuma za a hada baki da shi ya je ya aure ta don ya sace wa mai matan ta kawo ta aure shi haka ne ko shi ma manzon Allah yace Allah ya tsine mishi albarka wannan wannan kamar wata tana kewaye Allah ne kamar ana so a yi dabara ne ma Allah jama'a mun fahimta saboda ka mummunan abu ne laifi ne babba a musulunci saboda idan da akwai shara'a na musulunci sai a kama su a musu ta'aziri mai tsanani ita da shi sakan ne a musulunci ba ba a kashe auren ka zo ka aure ta ba ba a kashe auren ba kawai ka yi wata alaka da matar wani da sunan kana son ta manzan Allah ce ba za ka gama da duniya lafiya ba don babu cin amana mafi muni da za ka ma mutum a duniya kamar ka nemi matarsa ka nemi matarsa ya fi sauki a bakin mutunci ka da kona dukiyarsa duka babu cin mutunci na ƙarshe a duniya da aka yi wa mutum kamar ka je ka nemi matarsa haka ne ko ba ka ba eh a musulunci ba matar aure ba idan kawai aka yi injezin cewa wani za a bashi wacce laifi ne a musulunci ka rika ta ko ka mata magana ka nuna mata kana ba a ɗora auren ba ba a ba da sadaki ba bai kai kaya ba amma ke kikan ɗan yi alkawarin za a aurar mishi kita sun daidaita cewa kike so ta ce wane ne to a daidai lokacin da ta da wanan idan ka je ta neme ta ka shiga fushin Allah ba a ba da sadaki ba ba a kai kaya ba ba a yi aure ba to ina kuma tana cikin gidan mijinta to wani la'anan nan zinan san ma san aure ce saboda ka mugun abu ne a musulunci nema akan nema sakon Allah ne ba aure ba nema yana nema kawai sun mishi alkawarin da a bashi yarinyar sun karkata da yarinyar cewa sun ta yana son ta tana son shi yanzu ana jiran lokaci ya cika a daura aure ko ba sadaki ba komai sai idan ka je ka neme ta kasa Allah za ka fada fushin Allah to gare kuma an daura masa aure a kanta kai magana da matar aure har fi alkawari za ka aure ta Allah ya sauwake waɗansu in ka dubi irin wannan kawai rashin rabo ke kuma mutum ya haka rashin rabo ne rashin rabo ne Allah ya kawo wani kuma ya wani yi a tsarin kuma da eh muna mishi fatan Allah ya fi shi eh a shi kenan ba an fi so ka tuba yawwa <laughs> yara mutum ba za karbi tubansa ba wannan tuba tsakanin bawa ne da Allah ko k'a Allah zai iya karban tubansa mun ma muna tashi roƙon Allah ya kai mishi Allah ya karbi tubansa Allah ya sa kan jama'in ta zama min shahada ya kai dariya eh. gaskiyar magana bukari ya rawaito hadisi ingantacce annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yace iyaye na suna wuta kalas hadisin yana cikin bukari wannan shine gaskiyar magana bayan wannan duk abin da ka dauka bata ne eh Allah ya da ya ba shi za sa ba za a raba ba wannan kuskure ne me zai sa a jinkirta su yi kokari kafin lokacin fidda kan a raba gado kawai gado ba a jinkirin gado abu biyu ke kawo jinkirin gado ko ne ka samu jahilci ya yi katutu ta yadda wai kowa na tsoron ya ce a raba kar a ce yana da son duniya ko bai damu da wanda mutu ba ko kuma ka samu akwai azzalumai a ciki da suke so su tuci waɗansu a ciki daga lokacin da mutum ya mutu abu na farko da ake yi sai a duba wasiyar da ya yi idan aka duba wasiya sai a duba bashi da ake binsa idan an je an bisa shi an dawo a zo a raba gado wannan shine kawai na musulunci wata biyu wata uku shekara ɗaya shekara biyu wannan ko dai jahilci ko kuma zalunci hana mutum ne ya amfani abin da Allah ya mallaka mishi to da ku raba musu kayansu kowa a bashi kayansa kuma Allah ne ya raba gadon nan da kansa a cikin alkur'ani saboda haka abin da kamata su raba gado su ji tsoron Allah kuma ƴan uwa ina amfani da wannan dama ina mana nasiya mu sani cewa addinin musuluncin mu ba zai zama tabbatacce abin Allah ba sai mun yarda cewa muna karɓan saƙo ne daga alƙur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar a zo a yi mana mutuwa mu je mu yi ta jinkirin rabon gado har wani ya cuci wani ana haka ko ba haka ana haka sau da yawa hakkin waɗansu ya salwanta ta irin wannan jinkirin saboda haka a ji tsoron Allah a raba gado yadda Allah ya ce a ba mu kowa hakkinsa mimma qalla minhu dan ne ko mai yawa inji Allah Wasu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta